Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci MD TV Hausa idan ya kasance wannan ne shigowar ka ta fari cikin wannan tasha ta mai albarka sai ka danna mana subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sake samun damar sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin ayyukan namu masu inganci shirka hakika shugaban mawakan apc dauda kahutu rayara ya raba kafa da buhari ya koma ɓangaren tinubu Hakika ko Buhari bai isa ya karyata cewa Tinubu bai taimake shi ba ya zamo shugaban kasa a cewar Dauda ka hutu Rararen shugaban mawakan jam'iyyar ta APC kuma shugaban mawakan Buharin amma fa duk da haka Buhari bai wa Tinubu alkawarin zai bashi takarar shugaban kasa ba a gaskiya ko da yayi mai alkawarin zai bashi takarar to mukan kan bamu sani ba. kara kuma da cewa amma fa tinubu ya taimaki buhari a lokacin da 'yan arewa da dama suka kasa taimakon nashi wasu suka ci amanar shi amma da ya hada kai da tinubu ya rike mashi amana ya taimake shi har sai da burin nasa ya cika. ya kuma kara da cewa ni ma ina cikin mutane biyar ɗin farko da suka taimaki Buhari na zama shugaban ƙasa. A cewar Dauda Adamu Kahutu rarara a wani faifan bidiyo inda yake tattaunawa da manema labarai yayin da yake bayyana musu wannan abin da yake faruwa. To dama irin wannan sirrin sai waɗanda suka yi ruwa da siyasa ko kuma idan ya kasance suna cikin 'yan siyasar tsundum yayin da duk wani abu da za a yi ake sanar da su duk kuma irin abin da yake zuwa yake yake dawowa to mu dai fatan mu har kullum ba zai wuce Allah Ubangiji ya zaɓa mana abin da yake shi ne alkhairi a gare mu ba domin ba za a cewa ne mu ce shi ne ya fi alkhairi kai tsaye ba sai dai mu bawa Allah nasa zaɓin shi kaɗai ne ya san irin wanda zai zaɓa mana wanda zai riƙe mana ƙasar mu ta zauna lafiya da taimakon Ubangiji su wa ta'ala. Allah ka bamu wanda ya fi kowanne alkhairi a cikin su shugabannin tun da ka zaben fitar da gwanin har zuwa zaben shugaban kasar Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi domin kai kaɗai ne wanda za ka iya zaɓa mana waɗanda suka fi dacewa da mu ko kuma wani abu da muke takama da shi duk ba shi ne zai zaɓa mana mafi alkhairi a gare mu ba Allah mun yi kamun kafa da kai akan ka kawo mana agaji wannan ƙasa Najeriya ka zaɓa mana wanda ya fi cancanta. To wannan kenan sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci. ku ci gaba da danna mana like sannan ku ci gaba da yi mana comment ta yadda za mu gane cewa kuna amfanuwa da irin abubuwan da muke kawo muku kuma kuna nishadantuwa AMD TV Hausa ta ku ci ta mu ce mun gode